Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 28 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Madina ba kanan labarai. To Hadiza adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce dubu ɗari. birnin Washington DC zai ɗage dokokin zama a gida da aka kafa domin taƙaita yaɗuwar cutar Corona Virus a ranar Juma'a mai zuwa. Sa'annan sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, fararen hula da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikice-rikice na ƙara fuskanta barazana saboda cutar coronavirus. Tukanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa duk da gargaɗi daga hukumar lafiya ta duniya hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa wato nafdac ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin nan wato hydroxychloroquine da warkar da cutar coronavirus. Haka kuma ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya reshen jihar Kano ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu ta dawo da ma'aikatan jihar kudaden da ta yanke musu albashinsu na wannan wata. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda mutane uku suka rasa rayukansu a garin Maraɗi sanadiyar wata gobara kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin domin iyali to masu sauraro barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya adadin waɗanda suka mutu a amurka sanadiyar cutar corona ya zarce dubu ɗari zuwa jiya laraba wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba inda ya yi matukar ɗara na ƙasar birtaniya wadda ke da adadin dubu talatin da bakwai wanda shine na biyu a yawa a duniya a cewar jami'ar john hopkins haka zalika daga cikin adadin masu fama da cutar miliyan 5.6 a duniya miliyan 1.6 a amurka suke Shugaban ƙasar Donald Trump dai na kare kansa daga masu sukarsa waɗanda ke alakanta yawan masu kamuwa da cutar da kuma masu mutuwa kan abin da suka kira rashin mayar da hankali kan cutar yadda ya kamata shugaban ya yi. Shi dai Trump ya ce, da bai ɗau irin matakan da ya ɗauka ba, da adadin ya fi haka. To har yanzu dai a Amurkar shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma dakile kafafen sada zumunta bayan da kafar twitter ta makala ma sakonnin da ya wallafa alamar gargadin bukatar binciken sahihancin su ana kyautata zaton shugaban zai sanya hannu a yau kan wata doka wacce ke da alaka da shafukan sada zumunta a cewar ofishin yada labaran fadarsa wanda bai kara bayar da wasu bayanai ba. A shekaran jiya talata ne shugaban ya samu alamar gargaɗin buƙatar binciken sahihancin wasu saƙonninsa da ya wallafa a Twitter kan kaɗa ƙuri'u ta amfani da akwatin gidan waya abinda ba a taɓa yi ba. Lamarin da ya janyo Trump ya zargi Twitter da daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma tsoma baki cikin siyasar wannan shekarar. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai ɗage dokokin zama a gida da aka kafa domin takaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da dai ta ce hakan ne mataki na farko a cikin shirye-shiryen da ake yi na dawo da hada-hadar yau da kullum kamar yadda aka saba. A cikin wata ganawa da ta yi da manema labarai, Bausar ta ce ta yanke wannan hukuncin ne bisa yadda yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a birnin cikin kwanaki goma sha hudu da suka wuce da kuma masu kwanciya asibiti da kuma wasu dalilai na daban ta kara da yin gargadi inda ta ce gaskiya ɗaya nake son mutane su daɗa tunawa cutar na nan a birninmu da kuma ƙasarmu gaba ɗaya. jima kaɗan Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen mu To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa wato NAFDAC ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin nan hydroxychloroquine don warkar da cutar coronavirus duk da gargaɗi na dakatar da yin amfani da maganin na gajeren lokaci domin yin nazari a kai da hukumar lafiya ta duniya ta yi a ranar litinin daga abuja ga wakiliyarmu halima abdulrahuf dauke da rahoton Ranar Talata ne babban daraktar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDAC a Adeyeye ta bayyana cewa kasar za ta ci gaba da jarraba maganin hydroxychloroquine saboda akwai kwakwarar bincike da suka yi nuni da cewa maganin na warkar da masu dauke da cutar coronavirus musamman a lokacin da cutar ba ta yi tsanani ba. Very, very likely Chloroquine and hydroxychloroquine work at the initial stage and to the mild, you know, also partly mild stage. ta kara da cewa bayanai da hukumar lafiya ta duniya ke amfani da su kan masu dauke da cutar coronavirus da suka yi amfani da maganin hydroxychloroquine ya sha bamban da na kasar kuma akwai yiwuwar nan da watanni uku za a samu maganin cutar coronavirus duba da yadda likitoci masana kiwon lafiya masu bincike masu maganin gargajiya suka kara kaimi wajen aikin neman magani. Uh, there is data to prove that chloroquine worked for many patients that have COVID-19. Aka tuntuɓi jagorar kwamitin kota kwana na gwamnatin tarayyar Najeriya Dr. Sani Aliyu ya ce a duk lokacin da aka samu bullar wata cuta ana gudanar da gwaji akan duk maganin da aka samar wato early science a turance domin tabbatar da cewa ba zai yi illa ga mutane ba idan suka yi amfani da shi. Yanda ake nazari dama idan aka fara nazari ana duba a ga a tabbatar cewar maganin da ake nazarinsa baya kawo illa to wani lokacin a irin wannan ana samun ana samun abin da muke kira early signs wato alamun cewar mai yiwa wannan maganin yana yana da hadari ga ga wayanda ake ba su ba abin mamaki bane da suka tsaye da suka tsaye da amfani da wannan maganin na dan lokaci amma suspend da suka yi ba wai sun tsaye da shi ba gaba daya bai kamata mutane suna shan magani haka nan ba babu shawara daga wurin likitoci wayansu magungunan suna da lahani matuka hadda magungunan da muka saba amfani da su Duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin hukumar lafiya ta duniya a babban birnin tarayya Abuja ya ci tira. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ko a gaida Halima Abdulra'uf ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga Madina ta dawo da ci gaban labaran duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce fararen hulan da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikice-rikice na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus. A yayin wani taro ta kafar yanar gizo kan yadda za a kare fararen hula a yankunan da aka fiye rikice-rikice, Antonio Guterres ya ce, fararen hula waɗanda ke fuskantar rikice-rikice na ganin wata sabuwar barazana mai suna covid-19 ya ce wannan annobar na ƙara janyo wa ɓangarorin duniya da ke da illoli ƙarin matsaloli fiye da mutum miliyan 5.6 a duk faɗin duniya sun kamu da cutar yayin da masu mutuwa ya haura hamsin. yayin da masu zuba jari ke ci gaba da fatan alheri kan farfadowar tattalin arzikin amurka kasuwar hannayen jarin amurka ya fuskanci tashin gorin zabi a ranar laraba kasuwar dow jones ta tashi da maki 533 ko kuma da kashi biyu hakan ya sa dow jones ta rufe da maki 25,000 wannan ne karo na farko tun lokacin da coronavirus ta fara gigi ta kasuwannin a watan maris da aka samu hakan kasuwar S&P 500 da kuma Nasdaq Indexes dukkaninsu sun tashi da kashi ɗaya. Waɗannan nasarorin da aka samu ya biyo bayan miƙewa da hannayen jarin bankuna suka yi. Wani mataki mai nuna yadda masu zuba jari suke da ƙwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin ƙasar. Amma kamfanoni da ke samun ci gaba idan mutane suna zaune a gida kamar Zoom da Amazon sun faɗi. 'Yan majalisun dokokin Amurka sun yi muhawara kan wani kuduri na leƙen asiri a jiya Laraba, inda har kudurin ya fuskanci barazanar daƙile shi da ikon shugaban ƙasa. Kudurin dokar wacce ta samu tsallake Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan Republican a cikin farkon wannan watan da ƙuri'a 80 kan 16, ya fuskanci sabbin matsaloli a lokacin da majalisar dokoki mai rinjayen 'yan Democrats ta kara masa wasu sauye-sauye waɗannan sauye-sauyen sun saka hukumar kula da harkokin tsaro a amurka ta janye goyon bayanta kan ƙudurin inda ta yi gargaɗin cewa shugaban amurka zai ki amincewa da shi a cikin wata sanarwa mataimakin attorney general stephen boyd ya ce duba da yadda waɗannan sauye-sauye ke da illa kan ikon hukumar na gano masu leƙen asiri da 'yan ta'adda dole sai hukumar ta ki amincewa da ƙudurin idan ya samu wucewa a ƙarshe attorney general zai baiwa shugaba trump shawarar ya hau kujerar naki game da kudirin a gaida madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar kwadago ta najeriya na reshen jihar kano ta bai wa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu ta dawo da ma'aikatan jihar kudaden da ta yanke musu a albashinsu na wannan wata da ke karewa ko kuma ta tsunduma yajin aiki na gargaɗi Daga Kano ga rahoton Mahmud Kwari. Baya ga haka kungiyar kwadagon ta jihar Kano ta bukaci gwamnati ta gaggauta gyara albashin ma'aikatan lafiya na ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare kana da lauyoyi da ke aiki a ma'aikatar shari'a ta jiha domin ya yi daidai da kunshin yarjejeniyar aiwatar da sabon tsarin mafi karancin albashi na naira dubu talatin da bangarorin biyu suka rattabawa hannu a yin taron gaggawa da kungiyar ta nlc da sauran kungiyoyin kwadago suka yi a nan kano kungiyar ta ce matakin na gwamnati ya ci karo da tanade-tanaden dokokin kwadago na Najeriya da kuma na kasa da kasa Kwamarar Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar ta NLC a Kano wanda ya jagoranci taron ya yi karin haske. Dokoki sun ce ko da gwamnati ko wani wanda ya dauki aiki kamfanoni masu zaman kansu zai taba albashin ma'aikaci wanda yarjejeniya ce tsakanin wanda ya dau aiki da wanda aka dauka aiki to ya kamata ya sanar da shi wannan ma'aikaci ko kai tsaye ko kuma ta hannun jagororin ƙungiyarsa. saboda haka mun yi watsi da wannan yanka kuma mun yi kira ga gwamnatin jihar kano da ta dawo da ma'aikata wannan kuɗaɗe da ta yanka sannan kuma ta dakatar da wannan yanka ta ci gaba da biyan albashin ma'aikata na dubu talatin kamar yadda aka saba. dangane da haka ne kungiyar ta ce babu shakka za ta tsunduma yajin aiki na gargaɗi. mun ba wa gwamnati wa'adin kwana goma sha hudu ranakun aiki kamar yadda dokar kwadago ta tanada idan kuma bata biya mana su ba ko ba mu samu yarjejeniya ba to daga ranar litinin sha biyar ga watan yuni yuni 2020 karfe 12 na dare ma'aikata da suke karkashin waɗannan ƙungiyoyi na kwadago na jihar Kano kafatani za su tsunduma yajin aiki na gargaɗi na kwana bakwai sai dai kwamishinan kuɗi na jihar kano alhaji shehu na allah wadda ma'aikatarsa ce ke kula da harkokin kuɗaɗe da albashi na jihar na cewa wannan gwamnati tana kishin al'umma ta kuma tana kishin ma'aikata abin da ake samu ya yi ƙasa gwamnati ta ga cewar da ta bar al'umma su yi sallah azumi ya zo ya kare lokutan sallah su zo sai ta ga cewar bari ce aiki da abin da take ganin kuɗin zai iya ɗauka kuma na imanin cewar ƙungiyar kwadago da ma'aikata a jihar kano masu tsinkaye ne masu sanin ya kamata ne masu tabbatar da cewar gwamnati tana iyaka wata ganin cewa ta tsare haƙƙinsa da mutuncinsa musamman abu ne a sarari na duk duniya ba na ƙasar najeriya kaɗai ko ba na jihar kano ba yanayin kuɗi suka so suka asasa haka kuma na tabbatar da cewar ba za a kai ga gabar da za a yi yakin ba ni kwari na tsakanin ƙungiyar kwadago da gwamnati ba. gabanin wannan wa'adi na 'yan kwadago akwai zargin cewa magabatan ƙungiyar ta nlc da gwamnati bakin su guda. ni a matsayina na shugaban ƙungiyar kwadago kwadago da nake jagorantar wannan al'amari ina kalubalantar duk wani jami'i da ya kawo wata takarda ko wani sakamako na taro da aka yi wanda ya samu yarjejeniyar kungiyoyin kwadago na jihar Kano akan a yanki kudaden ma'aikatan jihar Kano. Shugaban kungiyar kwadago ta jihar Kano kenan kwamar Kabiru a domin jibir Mahmud Ibrahim Kuri miliyar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla a gaida Mahmud Kwari yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda mutane uku suka rasa rayukansu a garin maradi sanadiyar wata gobara da ake kyautata zaton cewa baskin wutar lantarki ce ta haddasa ta ga haruna mamman bako daga birnin kwanni da rahoton wani da ya kai dauki a lokacin da gobarar ta tashi ya yi mana karin bayani game da abin da ya gane wa idanunsa ya faru mun da yi ana kuma wuta wuta wuta wuta muka rugo mu zawuri mu kawo dauki mu kawo taimako daga ciki dai tunda Allah ya ba mu iko shiga cikin kakin wutar da ta kama kenan ba mu da labarin cikin labarin da waje ke gare mu dai na ruwa ta kuma sai da su su kira safarin kakin dala kuma sira kuma sai Allah kawo safarin suka tau su suka shiga ciki suka kashe wata daga cikin bayan da shiga wallahi Allah ya ba mu da labarin ga abin da ya haddasa da wata yan kwana kwana na garin maradi sun kai agaji a lokacin da aka ce ar ga wuta nan a daidai lokacin da abin yawa kana gwamnan jihar maradi malam zakari umaru da shugaban majalisar da'ira da ta jiha maradi da sauran mukarraban su sun kaiwa waɗanda abin ya rutsa da su ɗauki waɗansu daga cikin waɗanda suka kukuta daga wannan ila'in sun yi muna ƙarin bayani. Ni dai na kwance sai na ga wuta tana ci sai na hito da gudu. Allah ba ni sa'ani na hita. Sauran 'yan uwana ba sai ta ba. Allah ya masa cikawa. Kawai mutum uku ne ko hudu. Washen gudu ne in hita in tsira da rayuwata. A abin haɗe ba wutar ce ta taɓa ni. Zahin wutan ne ya taɓa ni. da, ai ba a zancen da an hita da rai aiko ni yayi wallahi ni dai ina kwanta ne naga kai wuta na ci na rugo da gudu na hita ban san abin da ya haddasa ta ba wallahi ina kwana ni dai ban san ba abin da ya kana ba cikin kwana ana cewa gobara gobara da na zaburu ko na hito wuta ka daki na uku na ji zali sai na ɗibi ruwa ga sahani na zuwa mashi kina na ƙara cika sahani na hita da gudu shi baya ga shi wallahi ban da wani labari wanda suka yi ciwo mutum biyu ne wanda kuma suka rasa mutum uku a tabi na mashi guda a taba shi shi na farko ita ba ta ta kadara ake mutum da an samu rai rai da laya shine ake wata ta kadara inda rai laya wata ran sai Allah ya limka maka dankin bilinkin rai laya ko ake wata amma dan asara an yi asara ba kadan ba daki goma sha biyu kun ka ira daki sha biyu ne daga tun da hostel ko mu kai sakita eh, da alje waye duk sun tuttuye da kashimira da kinkin kayayyaki duk sun tuyi gaskiya yan guwa ma sun waka ka dauki su kama yan safiyar su zo da suka zo mota guda wata sai suka suka karo mota ta biyu mutane dai biyu ne daga cikin waɗanda suka ji mummunan rauni kuma ke cikin matsanancin hali bayan wannan gobara ta rutsa da su suke samun kulawa ta musamman a babar asibitin maraɗi yanzu haka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bibiya kan yadda annobar coronavirus ta shafi iyali da kuma matakan da za a iya ɗauka na kariya. A yau, bako da muka gayyata a shirin Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata, ta yi bayani kan yadda wannan annoba ta sauya yadda aka saba ziyara da kuma zumunci tsakanin iyali da dangi. Gaskiya a wannan zamanin da muka samu kanmu ba wai an ce za mu daina ziyara har abada ba ne a'a ta ɗan wani lokaci ne wannan abin da ake ciki bai fi nan da wata uku nan da wata shida gaba nan gaba ake so kowannen mu ya killace kanshi cewa ba wai lalle ki zauna a cikin kuriyar gidan ko kuma ta zauna a cikin gida ba a duk harkar da mutum zai ya zama na bai shiga cikin mutane ba kamar yanzu a ce ga babanka a gari ɗaya kuke ai ba ka cewa kanka je ka gaida mahaifinka ko za ka taka da kafa kar ka je ka shiga wani a hau a caba ka ka rungume wani kurkusa da shi ko kuma a hau a shi ka sahu ko taru ku da yawa a'a ka duke da kafa ka tashi ka je gidan mahaifinka mahaifinka na can gefa yana cikin ɗaki kana daga waje kafa ina kwana ina gafiya an yi lafiya lafiya don kun sa tazara tsakankanin ku kamar kamar kamar kafa goma kamar babban mutum ya miki kafa yana tafiya yana tafiya ya ba kai kamar kafa goma yana daga can ka kai kusa a nan bakwai ina kwana bakwai ina gajiya lafiya lafiya rato a shayi albarka a shayi albarka ka tashi ka tafi to kin ga irin wannan tazara ka ba da kafa goma ai ba za ka iya yin shi a cikin ɗaki ba ko dukkan dukkan shi ɗakin bai kafa kafa uku ba haka kuma ke ne zuwa barkan haihuwa in kika je kin je kin shakkofi ɗan mutane kina ɗan lafiya lau kin kama ɗan mutane kin je kin ba shi cuta to ka san in ka je ka ɗauki jariri ah, mahalukin Allah mala'ikan Allah ka sa mishi cuta kai kanka ba za ka ji daɗi ba kuma gobe kiyama Allah zai tambaye so dan haka abin da ake nufi shine abin da ya kama dole dole dole sai a yi to wannan fa Allahu a'lam ba hana ba amma abin da bai zama dole ba ba lalle ba abin da zai kare mutane su taru waje ɗaya ba dindai ba dan haka su kansu ƙungiyar su sun san su na musu ciki babban mufti musulunci ke shari'a ibrahim salim da manya-manyan malaman najeriya suka haɗu suka ce kamar yadda aka yi a masallacin annabi da masallacin maka aka rike ga sallan jami'a aka ce mutane ka a yi sallan masallatai in za ku yi sallah a gidajen ku kuna iya sallah a gidajen ku ku yi jam'in ku a gidajen ku amma kar a haɗa kafaɗa da kafaɗa kar a zo kurkusa a ba da fili kamar yadda muka gani ana yi a ka'aba tsakanin mutum da mutum kuma inda ka yi sallanka a wajen za ka yi nafilanka domin in ka tashi a wajen ka je wani waje wani kuma ya zo wajen da kai ka tsumi na kai kai sallah yayi nafila shi kuma ya damfa hannun shi inda ka damfa hannun ka an yi ba a yi nake so duk waɗannan abubuwan malamai abin da ake bukata yanzu dai a karkara kin ga wannan rabin eh, awon da ya shi da za mu abin da nake cikin kunnan mutane shi Ku kusanci rediyo Ku ji mai malaman asibiti suke gaya mana Mai malaman addini da na musulmi da na kirista suke gaya mana Mai malaman eh, kimiyya suke gaya mana mai amfani da shi wannan zama da aka ce ni a gida na rashin aiki ai ba wai har illa masha Allah ba ne dole ai aiki a samu abinci amma ayyukan da ba a yi na samun abinci abubuwa ne da dole sai an shirya su an keɓe kamar yanzu a ce kai kana sai da kina sai da kosai to ta yaya za a yi kina sai da kosan ki idan mutum ya zo sayan kofi ya ce malama ina son kosan naira ishirin bai zo ya tsuguna a kanki ba bai ta zauna a bayan ya tsaya a gefe can in kika gama kosan kika naɗe mishi kika sa mishi abu kika sa mishi a faranti maimakon ki ɗauka a leda kina miƙa mishi ko a hannun ki da hannun shi in kika naɗe mishi sai ki ɗora akan faranti in kika ɗora akan faranti sai ki miƙa mishi sai ya ɗauki ya ɗauki ƙunshin ƙwannan sai ke ma ya sa miki kuɗin ki akan faranti sai ki zo sai ki ɗauki kuɗin ki ki ajiye in kika gama aikin ki ki wanke hannun ki tas kin tattara kuɗin ki kin kirga su kin gama komi da komi kin ɗaure a cikin yar ko a cikin kunshin ledan ki ki samu hannunki da sabulu ki wanke ki ɗauki da ki kama hanya ki je gida kin ga hannunki bai shafi nashi ba bai zo haɗa hancin shi bai shafi nashi ba ke kanki mai soya kosai kin ɗan sa hanci ki kina rufe hancin ki lokacin da kike soya kosan ki to eh, eh, eh, likita yana yiwuwa shi wannan wanda ya sayi kosan nan a wurin mai kosan nan ya kama wannan cuta daga wannan takarda da ta bashi ko kuma ita ta kama cutar nan daga kuɗin da ya bata? Eh ana iya samu, ana iya samu. Domin shi wannan cutar ana yanci yana iya daɗewa ma a jikin leda kamar kwana shida. Kuma yana iya daɗewa a jikin takarda kamar awa uku. To don haka shi yasa in aka zo kamar yanzu yawanci shi yasa yawanci komi sai ana wanke hannu to kun ga idan ko tana da shi amma idan hannunta mai hannu ne wankakke ne bata kuma sa hannunta a baki ko a hanci ba ba za ta ɗauka daga jikinta ta bashi ba inda ko tana da shi in baka shafa ai ba a hannunta ce ba a hancin ta yake ko bakinta ko idanta sai dai in kazama ce tana soya kwai tana fata majina to nan faɗa to in ko tana soya kwai tana fata majina da bai kamata ka sai kosanta ba mm, mm. To eh, likita eh, kin san dai kasashenmu inda ake fama da talauci akwai da dama da suke rayuwa hannu baka hannu kwarya idan ba su fita fa ba za a ci ba. To irin waɗannan mutane a wannan lamarin galibi ma yayu dalilai kenan da suke sawa suke shiga nan gida su fita nan gida domin neman abin da za a ci. Yaya za a yi da irin waɗannan mutane ya za su kare kansu kuma ya za a yi a kare su. gaskiya irin abin da ya kamata yanzu lokaci ne da a ya kawo dole mu gaya mu kanmu gaskiya yanzu ba lokacin da zaka rinka bin gida gida kana bara bane ba in kana so ka kare kanka gara ma ka samu aiki kwada gokayi da ka je kana bara kana bin gida ka shiga wannan gida ko magana da wannan ku magana da wannan zaka iya daukan ciwo gara ka samu kwaskwari in ka kai samu kwaskwari a waje eh za ka yi kwaskwari a biya ka kuɗin kwaskwaren ka ka kama hanya ka tafi gidanka ka gaba ciki ba cuɗanya da mutane ba an gane abin da nake nufi ko haka idan haka shi ya sa gwamnonin arewacin najeriya gaba ɗaya da wannan cutar ta zo suka hana almajiranci yanzu duk inda almajirai suke ana tattara su ana tattara su a sa su a mota a maida su garin su a maida su jihar su gwamnatocin jihar su ne iyayensu su ba su domin in ba haka ba duk almajiran da muke da su miliyan miliyan wannan abin zai iya kashe su za su mutu kurmin su don haka almajiranci aka hana ta a arewacin najeriya gaba ɗaya duk yaran nan ana ka ɗaukar su amma na mai da su da su in fa aka kai su sai an gwada su a gani suna da cutar ko ba su da cutar wanda ba su da cutar a ba mu iyayensu wanda suke da cutar su kuma sai ka ga an an wanda suke da cutar su kuma an an tsare su ana ba su magani waɗannan abubuwan abu ne ba masu wahala da ba su da ansa eh, mai sauki abu ne na jarabta da ubangiji ya jarabce mu da shi lokaci ne na annoba lokaci ne dole mu samu canji a rayuwarmu lokaci ne da babu ansa da abubuwan da muke nema da dole kawai sai mun zauna mu yi tunani kamar alal misali wani babban abu da ya canza mana shi ne magana a aure da sauransu in ga dai ba zan a daina aure ba mm. to amma yanzu abin da yake ake faruwa shi ne sai ka ga miji an kawo waliyan shi biyu ko uku mata an kawo waliyan ta biyu ko uku sun zauna a masallaci ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ba su kusa da juna kowanne ya sa eh, wannan takunkumi a yi hudu ba yanzu Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Kafin mu sallama da bakuwar tamu za mu duba yadda za a iya ci gaba da bukukuwa a wannan yanayi ba tare da shiga hadarin kamuwa ko kuma da yada cutar ba. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Mai Roman dare kwararren likitan mata da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake komawa ku sauraro wannan shirin da kuma waɗanda muka gabatar a lokutan baya a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice. waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce dubu ɗari zuwa jiya Laraba. Wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba. Inda ya yi matuƙar ɗara na ƙasar Burtaniya wadda ke da adadin dubu talatin da bakwai wanda shine na biyu a yawa a duniya a cewar jami'ar John Hopkins. To har yanzu dai a Amurkar shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma dakile kafafen sada zumunta. Bayan da kafar Twitter ta makalama ma sakonnin da ya wallafa alamar gargadin bukatar binciken sahihancinsu. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai ɗage dokokin zama a gida da aka kafa domin takaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mai sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Iro Mamman kuka sheka wanda ya rasu jiya kuma za a yi jana'izarsa yau alhamis da karfe goma sha ɗaya na safe allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da sidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya ma'asala. Bonjour, au micro